الا الذي فطرني فانه سيهدين sai dai Allah wanda ya halicce ni kuma haƙiƙa shi ne zai shiryar da ni zuwa ga abin da yake a cikinsa akwai amfani a gare ni da bin addininsa ƙaƙe.